abin da ya faru sun dama wannan wannan gonan tun dama su mutane idan lokacin da suka zo su noma su su biya kamar biya. Mhm. Amma da wannan sarkin tsaye na wanda ya rasu su ɗan shi da ya zo kan tusu da zo sun biya ba. Shi ne ya ta gonan eh, sun sa su ba su biya ba. Kuma wannan maganar kotu ya riga ya ba da umarni cewa wannan na wannan yanki kuma in aka yaka ka ga ba daidai ba na yankin jihar gombe ko kuma wace jiha na yankin jihar gombe amma yanzu da kusa zuwa kan da aka yi daga baya za mu sanar muku in ba mu so mu ce an gama sanar komai tun da yake eh, an fara bincike a da ya faru in muka gama za muku bayani tun da ma akwai magana a kotu. Haka. To, wa'annan suka zo gona sai aka kar musu amma sun da yake sun ke tashi suka farmaki ba mutane wanda suke a gona ta sa jan ba su daidai ba. su wane ne suka je suka farma mutane a gona. Eh, mutane na yanki ne da ɗan sanda sun riga sun je an samu gurin yara nan ɗan sanda sun riga sun ja wannan abin kuma yawan da suka aikata wannan laifi gona dokar za su mataki. kawai haka ba? eh. to tun da ya faru yanzu har da an samu mutanen nan da yankin jiki da yanar jiki yan sanda suka ga an samu an salama kaɗan kuma suna nan abin da ya tafi wannan abin ba su yi bincike duk abin da su aka samu su yi su ya dole su a don kama. Kuna da adadin mutanen da aka jima rauni ko kuma ma suka mutu? Eh mutum da ya mutu mutane goma sha kama wasu daga cikinsu. Eh, Tsoron in ana bincike ba za a iya faɗa abin da ake bincikewa ba. In mun gama bincike za a muku bayani. Kun tura jami'an tsaro ne a wajen domin saboda su za ido kada sake samun wato ɓarkewar rikici. Eh, tun lokacin da wani abin ya faru da shirin da jami'an tsaro suka yi tuta wanda suka shiga da su su ba. Inda an ce ba jami'an tsaro kaga za a yi za a yi tare da yawa. yanzu da nake magana da ke jami'an